الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أقوى رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu da dari hudu da talatin da tara sha tara ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci da ake kira masallacin albarkawa cikin birnin zaria domin ci gaba da karatunmu cikin suratul isra za mu tashi آية تقوم شاءكم مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائعه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان duk wani ɗan adam alzamna ku ta'irahu rahufi unuqi mun lizimta masa aikinsa a wuyarsa sakamakonsa zai gani wa nukhriju lahu yawmal qiyamah za mu fitar da sakamakon nan gare shi ranar alkiyama kitaban a tufan rubutaccen littafi da ke ɗauke da ayyukansa ko na alkhairi ko na sharri yalqahu zai gamu da wannan sakamako manshura wanda za a bayyanar da shi gaba gare shi a buɗe masa ya karanta wannan ayar bayan gajeruwar fassara za mu iya dubin ta aƙalla ta fuska biyu Allah ta'ala yana cewa wa kulle insani wa kulle insani duk wani mutum sawa'an malami ne ko jahili mai kuɗi ne ko talaka hatta annabawa hatta manzanni domin kulle insanin tana magana da ɗaiɗanmu ba wanda wani zai ɗaukan masa nasa nauyin kowa zai ɗauki nauyin kansa ne Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana duk abin da ka yi kamar yadda mujahid Allah ya ji kansa yake cewa akwai waƙa da ke nadewa ana rikodin ana tasjil na dukkan ayyukanka zantuttukanka da halayenka wannan al'amari ne mai ban tsoro duk maganan da za ka yi duk kallon da za ka yi duk halin da za ka kasance duk aikin da za ka aikata ana nada wannan aiki gobe kiyama za a bayyanar da shi yau matubular sarari ta wannan ɓangaren kenan don haka wanda ya san za a yi masa haka ya waje ba ya hankalta ya aikata alkhairi ya nisanci ya kuma guji aikata shirin, domin ba zai kai shiga ci ba ta mahanga ta biyu Allah ya ce wa kulla insanin alzamnahu ƙira hufi unuqi babu wani bawa face yana tare da abin da yake aikatawa mulaziman lagu larabawa a lokacin jahiliya suna abubuwa biyu sukan yi tafa'ul sukan yi shi ne shine atiyara sukan ce tsuntsu in ya tashi ta dama aikin da za ka yi akwai sa'a ko in ya taso daga hagu ya biyo dama akwai nasara ka yi amma in ka ga tsuntsu ya tashi ta hagu ya tabi abin shi ko ya tashi da dama ya koma hagu to ba nasara ba sa'a kuma ba wani abu wanda za a samu na madalla wannan tasha'um abu ne wanda yake ya yi ƙarfi a lokacin jahiliya islam da ya zo sai ya kashe wannan aiki ya hana wannan ɗabi'a domin babu abu mai haɗarin aƙida ka ɗauki nasara ko rashin nasara ko biyan bukata ko rashin bukata ko cimma guri ko rashin isa ga gaci ko alkhairi ko sharri ka liƙa shi ga wani abu wannan rusa tauhidi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya soke wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'adwa wa la'tiyara kenan duk wani abin da za ka gani na alkhairi in ka lura da ayan wa kulla insanin alzamna ta'irahu fi unqi kenan ta'ir abinda yake tashi ko yake tasowa alkhairinka yana tare da kai daga jikinka yake fitowa Sharwinka yana tare da kai daga jikinka yake fitowa nasaranka yana tare da kai daga jikinka yake fitowa Taɓewarka yana tare da kai daga jikinka yake fitowa kamar yaya in kai imani da Allah ka bi shiriyar Allah ka tsara dokokin Allah ka koma baya kaɗan abinda Allah ya ce mana inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira ka samu shiriyan alqur'ani a ayyukanka ka samu shiryan alƙur'ani a zantuttukanka to za ka yi nasara a duniya za ka cimma manufanka za ka rabi da nadama da taɓewa da dana sani kuma za ka tsira gobe kiyama amma matuƙar ka tsaya kana cewa kaza ne kana shi umci, kana kaza kaza wanda ayoyin alƙur'ani ya nuna wannan abu ba imani ba ne kafirci ne wa ƙalu inna taɓayyarna bikum idan muka duba surati yasin a ƙarke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tsa'irukum ma'akum shi'umcin da kuke da muminai ko da manzanni ko ku ƙallafa ma wani abu sa'a ku raba wani abu da nasara ko sa'a ƙarya ne rashin ku. fitinarku duk abin da kuke wanda kuka sami kanku a halin taɗewa sakamakon ku ne ba wani abu ba a wannan tsohon yayi kenan idan muka dawo yau fa akwai waɗanda suke lahabgana akwai wanda in yana son nasara sai ya je wajen boka ya ba shi sa'a Malam sa'an ka na tare da kai ka bi Allah da takawa ba ka je wajen boka ba akwai wanda yake zuwa wajen mai duba ya duba masa akwai nasara a ka na tare da kai ka bi Allah ba yankun ma'akun akwai wanda sai ya ɗauki carbi ya sa a gaban mota kai malam tsaron ka na wajen Allah ka yi aiki mai kyau wani ayatul kursi zai sa wani a ƙofar rumfansa sai ya sa inna fatahna laka fatahan mubina don ai ta zuwa ana sayan kaya ala gafata malan ai nasaranka tsiranka da duk wani abin da kake bukata kake so ka cin masa yana tare da kai ne wa kulla insanin alzamnahu tsa'irahu cikin tsa'irahu akwai ma'anar hazzu alhazzu saboda haka rabanka na tare da kai ka bi Allah da takawa ka yi aiki da alkur'ani da sunna kada ka saba ma shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka taba tabewa ba walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi wa Allah istaqamu على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya hana ku natsuwa ku bi Allah me ya hana ku natsuwa ku yi aiki da alqur'ani me ya hana ku natsuwa ku bi sunna ta manzon Allah da koyarwansa da aikinsa da umunninsa in kuna son nasara in kuna son tsira in kuna son yalwa in kuna son mulki in kuna son duk abin da kuke so na alkhairi idan kuma kuna fatan a kare ku barin fitina barin bala'i barin musiba to sai kun rike Allah kun bi shi da takawa amma boka canfi dan duba mugun malami ba zai amfane ka da komai ba sa'iruka ma'aka wa kulla insanin alzamnahu sa'iruhu ka zama akan takawa ka zama akan imani ka zama akan tauhidi ka yi watsi da shirka Allah zai biya maka bukata ba za ka taɓa taɓewa ba amma duk wanda ka kama kuma duk abin da ka rike ba Allah ba wallahi ba za ka yi nasara ba misali ya gabata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi bin Abdullahi bin ubayy bin Salul ra'sul munafiqin lokacin da ɗansa yana cikin manya-manyan sahabbai shi kuma shi ne sarkin munafukai da ya mutu ɗansa ya zo ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba shi taguwar jikinsa rigan da annabi ke sawa ya roƙa ya ba shi a yi masa likadari ko ya sami rahama sannan ya yi masa sallah saboda darajar ɗan nan annabi duk bai ki ba ya cire rigan jikinsa ya bayar aka lullube abdullahi bin ubayu bin salul shine likafaninsa kuma yi masa sallah amma wannan ya amfane shi balma alƙur'ani cewa ya yi istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahu ko kai nema masu gafara ko kada ka nema masu gafara da za ka nema masu gafara so saba'in shuɗi saba'in Allah ba zai yafe musu ba saboda me wa kulla insanin alzamna hutsa'irahu fi unuqi aikinka ne imaninka ne tauhidinka ne shine zai amfane ka ka sami nasara duniya zaman lafiya duniya ci gaba a duniya ka tsira gobe kiyama a karshe ma sai Allah ya ce daga yau an ja layi wala tukalli ala ahadin min mata wala kum ala kabri dan ba zai amfane su ba ba za su sami fa'idan da ake fata ba kuma aƙida ce ta alwala'u walbara ka so wanda ya so Allah ka tsasa da wanda ya tsasa da Allah a wajen tauhidinsa ka baɗe da wanda yake Allah ka baɗe da wanda duk yake ma Allah shirka subhanahu wata'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu to haka wannan ayar take nuna mana duk mai son nasara kada a ruɗe ka a ce za a cece ka ko za a kai ka aljanna ko za a baka ma ka ceci wani faqidu shay'in la yu'tihi huntu ya kyautar riga wanda bai san matsayinsa ba ya zai ba wani matsayi a yana daga cikin wauta kai kuma ka yadda ka sami matsayin mutum ne kana ganin bai da ko kwabo sai ya na baka miliyan ɗaya sai ka shiga tsalle to ka ci mene kaga kai ne mahaukaci kuma mutum ne kana ganin shi tsirara sai ce na baka malum malum alhanin gashi da wando uku ga tsaraiki kana gani kai kuma sai ka shiga godiya kana shi kenan bana zan sallah cikin tsab lalle za ka yi sallah a tsab don haka muna fatan Allah ya kare mana imaninmu ya tsare mana aƙidarmu اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا bayan an fidda bawa an tashe shi saboda adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma wannan bawa iqra kitaba karanta littafinka wanda yake kunshe da aikinka na alkhairi ko na sharri domin ka san ba mu cutar da kai ba ba mu zalunce ka ba ba mu tauye maka kyawawan aiki ba ba mu ƙara maka munana ba ɗan adam a lokacin tashin alkiyama fitina in ta yi fitina duk abin da ya yi a rayuwarka ya kantuna to sai a fidda masa wannan littafi ne waje a yau mai izin da jahannam yawma ya ta zakarun insanu mata lokacin da Allah zai kawo mala'iku a jawo jahannama ta kadu ta mai min al-ghaibi dan adan in ya ga fitina da bala'in wutar jahannama nan take sai ya tuna duk wani aikin da yayi a duniya ko na sharri ko na alkhairi wanda yau da za a ce ka tuna aikinka daga jiya zuwa yau ba za ka iya ba sai ka wani to don haka sai Allah kuma ya nuna masa ya ce to ga wannan takarda wanda yake ɗauke da ayyukan ka karanta ka ga an kara maka ko an rage maka ka ji tsoron Allah mala dalilan da za ka gani kai kanka sai ka yi lafaf ka ɗauki mota ka bi ta titin nan ka je gidan karuwai ko ka je wata makaranta cikin manyan makarantu ka ɗauko mrs ingozi to wallahi takaddanka sai ta yi bayani ka shiga mota iri kaza marsandi ko honda mai kala kaza ka bi ta titi kaza a lokaci kaza a rana kaza a sa'a kaza ka je ka ɗauko mai riga abinda kuka yi da ita a waje kaza za a baka bi tafsir ta yadda kai za ka yi mamaki kai da kai da za ka dawo a ce yi bayanin yadda kai ba za ka iya ba da wannan bayani ba shekaranta da kanka kafa bi naftikal yau ma'alaika asiba a yau kai ka isa kai makanka da kanka hisabi ba sai an faɗi ba ba sai an ce ga matsayinka ba wato saboda tsaban adalci irin na mahalicin mujalla jalaluhu babu ɗan wutan da zai shiga wuta sai ya yi imanin ko shi ne ma zai ma wani hukunci ko kansa wutan za shi kaga dai ga littafi mutum ya karanta sannan ga ƙasa za ta yi shaida idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك a wakala. ƙasa za ta yi shaida dama duk abinda da yi a kanta ne Allah ya ce ta yi haƙuri ne ta yi juriya amma ta naɗe to za ta kawo bayanan aikin mu bi tafsir sa'annan bayan wannan ga mala'ikun da aka sa su rinka nadewa ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatin bil-laili wa mala'ikatin bin-nahar duk wani abin da ka yi suna naɗewa, suna nadewa kuma za su zo su ba da shaida sa'annan duk wata gabarka da ta yi aiki nagari ko mugu ita ma da kanta za ta ba da shaida wannan halshen da bakin da ya saba ƙarya Allah zai ɓame shi فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفئهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أقول kulla makaryacin bakin nan إن ya سنوة wata أنت ce hanci سنة ce kunnin da ya ji ba daidai ba ya ce ni ne sarkin jin gulma ina dariya hannun da ya yi taɓe-taɓe babu ya gashin ki da taushi yake ni na taɓa haka nan dai haka nan dai duk abin da ka yi gabas za ta yi magana shi yasa a ƙarfe ɗan adam zai ce lima shahidtum alaina yaya kuke shaidan tsiya a kanmu bayan tare za mu sha wuya sai su ansa an taƙana Allahu lazi an tsafa kulla shai Allah da yake ba duk wanda ke furici iko da daman yin magana shi ya ba mu iko da daman yin magana to haka za a yi ta jero dalilai dalilai dalilai har bawa sai ya ga ko shi ne fa zai ma kansa hukunci to ba zai hukunci ba sai da gidan wuta Allah ka kare mu gaba يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا القرآن يتي من اهتدى wanda dai ya shirya kan hanya ya bi gaskiya ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi shaidan ba bai sa son zuciya ba bai watsi da sunna ba ko bai sani fa inna ma ya hatadi li nafsi wallahi wannan bawa yana shirya dan kansa ne domin sakamakon shiryarsa shi zai ci. alkhairan da ake ba wanda ya bi gaskiya shi zai soma amfana duk wani abu da ake tsare bawa barin shari idan ya ƙi gaskiya zai sami wannan tsaro. a duniya zai rayu rayuwa mai daɗi in ya zo cikawa zai cika cikawa mafi kyau mala'ikun rahama su lullube shi suna lallashinsa Allah ta hafu wala ta zanu wa afshirin bil jannatin lati kuntum tuwadu wa man dalla wanda ya baci ya kama hanyar bata ya kankace ya ki shiryan Allah ya ki riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sani ya cuci kansa ne domin sakamakon aikinsa na sharri na kafirci na fasikanci na mujirmanci zai dawo makansa ne Allah ba zai amfana da aikinku ba Allah kuma ba zai cutu da ja'ircinku ba man amila menene man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda yayi aiki na nagari to yayi makansa ne wanda ya munana ya cuci kansa ne ya yake in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha duk wanda ya zama mumini ya tsama tauhidi ya bauta ma Allah da takawa ko ya yi makansa kiyamun laili ya rufa makansa asiri ya sai makansa daraja duniya da kiyama wanda ya ce yana da wani abu mai bashi sa'a ba Allah ba ya bashi nasara ba Allah ba ya taimake shi ba Allah ba ya azurta shi ba Allah ba ya bashi mulki ba Allah ba to duk sai rasa waɗannan abubuwa kuma jahannama na jirarsa ya cuci kanka wala ta zai ruwa zamatin muzama ukura ku sani babu wata rai da za ta ɗauki zunubin wata ko ta ɗauki laifin wata ko wani ya yi ɓanna a sakamakon ɓannan akan wani babu na daga cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kullu mu'in kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata ne ake mata sakamako in kaga ka ɗauki wani zunubi wani yayi aiki to kai ne ka sa shi a kan hanya to a nan sai a zo a ayar da take cewa wala ya hamilun na afkalahun wa afkalan ma'a afkalihin waɗanda suka sa mutane a kan ɓata suka sa mutane a kan shinka suka sa mutane a kan sabo to da shi da wanda ya yi sabo ko waɗanda suka yi sabo duk yana da laifin yayi yana da laifin ya sa ya yasa ba abu mai daɗi kamar ka aikata alkhairi ka yi umarni da aikin alkhairi ba abu mai ɗaci fiye da ka aikata shari'i kuma ka asasa al'umma a kan shari'i in ka buɗe gidan zina in an shekara dubu ana zina a gidan nan duk wanda ya zina yana da laifi a kashin kansa kuma kana da laifi daidai da nashi ba tare da an rage ma wancan nashi ba in ka buɗe masallaci ko makaranta duk wanda ya yi ilimi ya amfana ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin wannan waje ko karantarwa ko makaranta ko masallaci aka zo aka yi sallah kana da ladan kayi kuma kana da ladan duk mutanen da suke yi ba tare da an rage masu nasu ba jama'an musulmi ma yi wasa da wannan irin sakamako babu wa namu mu'azzibina hatta na ba'asa rasula Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya nuna mana wani bai ɗaukar laifin wani domin Allah bai taɓa aiko da saƙo ba face sai an isar ma al'umma kowa ya sani ba ka da hujjan da za ka ce wani ne kabi ko wani ne ya ɓadda kai ko wani ne kai koyi da shi kana mutuwa Allah zai tambaye ka in ma wuta za a kai bawa hatta mala'ikun da ke tsaron wuta sai sun tambaye ka alam ya atikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna idan wane ne kuma za ka yi ma wani magana ba ka da hujja ba ka da dalili wa na kunna na? hatta na nab'atha rasula saboda adalcin Allah yana gaya mana bai ma wani azaba ko da mutum ɗaya ne sai bayan ya tsai da hujja ga manzo ga littafi ya rage kuma na mutum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur cikin suratul zumar Allah subhanahu wata'ala yana cewa وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله سبحانه وتعالى yana cewa za a kada a kora waɗanda suka kafita zuwa jahannama jama'a jama'a idan suka zo kofar gidan jahannama aka bude kofofinta masu gadin jahannama za su tambayi waɗanda za a watsa su a gidan jahannama manzanni ba su zo maku ba ne suna karanta maku ayoyin ubangijinku suna gargadinku ku kiyaye saduwanku da gamuwanku da wannan yini a su wallahi sun zo wallahi sun wa'azi wallahi sun karanta ba abin da ba a yi ba sai dai kalman azaba ce ta tabbata ga kafirai suna ganin ana masu wayau ne ko za a yi masu dabara ce ko za a raba su da jin daɗin su da abin da suke sha'awa ne don haka suka zan cikin wannan yanayi muna iya duban ayar kuma mu ce to Allah ya ce wa makunna na, hatta na ba'asa rasula wanda saƙo bai je mashi ba fa ko zamanin shi zamanin fatara ce wato tsakanin annabi ko manzo da manzo ba a aiko wani manzan ba mafi yawan malamai daga ciki akwai al'imamu sa'adi a shaifu sa'adi akwai ibini kafir suna cewa waɗannan allah bai kama su da azaba sannan da yawa malamai suna cewa Allah zai masu jarabawansu ta musamman gobe kiyama saboda me wannan ayat ta tabbata ta ƙara aiki wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula dan haka imamu ahmad Allah ya ji kansa ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'atin ya juna yau, Malkiyama. rajulun asammu la yasma'u shai'a wa rajulun ahmaq wa rajulun harimun wa rajulun mata fi fatratin haji mutane hudu ce a ranar tashin alkiyama za su sa hujja su ce Allah muna da dalili da ba mu bi manzo ba na daidai kurma bebe wanda bai jin komai bai jin komai sannan mutum wanda yake mara tahuhu ahmad kenan safi bai san abin da yake ba sannan da wanda kafin manzon ya zo rigiman tsufa ya kame shi bai iya tantance baki da fari ya fi ya ce ga sago sannan da mutumin da ya mutu ayyamul fatima manzan da ya gabata ya gabata kuma ba a aiko wani ga wannan al'umma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ammal asammu fa yaqulu rabb qad jaa al wa ma asma'u shay'a ya ubangiji ni ina da dalili lokacin da musulunci ya zo ban ji ba an san abin da ake yi ba ahmak ya kada baki ya ce rab qad jaa al-islam was-sibyanu yahbikuni bil ba'r lokacin da musulunci ya zo yara ma jifa na suke da kashin rakumi ana ɗan dolo ka ɗan dolo san me nake ba a rayuwa sai na su ta farkwatashen tsohon da bai san idda duniyar ta gabata ba ya ce yaran لقد wa ma a Akilu Shai'a. lokacin da musulunci ya zo ba na iya fahimtar abubuwa kasan tsufa na sa tsufa mutum ya manta da ɗansa ɗansa na cikinsa ya zo gaban shi ya ƙura mashi ido ya ce wa ne nawa halin yau da kullum ne a ce ali ya ce ali ali wani ali ilimin ya gushe mashi wa man nu'ammirhu kisu fil khalq ce to wannan dalili yasa ban yi ba annabi ya ce wa amma allazi mata fil fatrati fa yaqulu rabb ma atani laka rasul wanda ya mutu a fatra yace ya ubangiji na ni ba wani manzan da ya zo ya kira ni balantana a ce naƙi daga nan me zai biyo baya sai Allah ya to ku ɗauki alkawali zan maku jarabawa kun yadda in kun ci ku tafi aljanna in ba ku ci ba ku tafi wuta ce to za mu alkawali da ku a yi alkawali su ce layutsi unnahu za su yi masa ɗa'a a duk abin da ya umarce su a lokacin Allahu akbar daga nan Allah subhanahu wa ta'ala fayyarsilu ilaihim an nara sai ya ce to duk ku je ga wuta tun ku zo ku shiga ai jarabawa ce duk ku je ku shiga wuta an gama magana tunda kun ce za ku yi mun da'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa wallazi nafsi muhammadin bi yadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama ce billahi allazi da sun kama hanyar wuta suka je suka farfada to za a yi shigan wutan annabi ibrahim ne za ta zama masu mai sanyi da aminci da daɗi sun ci jarabawa sai a kwashe su a fasa aljanna wanda kuma duk bai je ya shiga ba to dama ko an zo da manzan ko yana jin ko yana da hankalin ko bai rikicin tsufan ba ba zai imani ba gashi bai ci ba daga nan sai a kada su a ce to duk wanda bai ci jarabawa ba a wuce jahannama kun ƙi mun da'a kun ƙi mun biyayya وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا su sun kafa hujja an yi maganin hujjansu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin ahalin aljanna sannan a nan malamai sukan yi bayani da yawa shin ina matsayin atfal na mu'minun atfalin mu'minina ina kuma matsayin afalil mushrikina wasu suka ce a mafi rinjaye bari mu taƙaita bayanin atfalil mu'minina suna aljanna wannan shine arrajih wasahih wallahu a'lam domin kullu mauludin yuladu ala alfitra atfalil mushrikina wasu suka ce suna wuta tare da iyayensu wasu suka ce a a yi tawakkufi saboda hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da su ya ce wallahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi ya fi tsanin abinda da sun girma sun girma sun tashi me za su aikata imani ko kafici amma dai shi kullu maulud yuladu ala fitratin aw ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi da za a haife ka a bashi a fitiran da Allah ya halice shi a kai bai shiga mugun hannu ba wanda zai koya masa shirka da kafici da canfi da al'ada to zai tashi da imani da Allah ne shi yasa min su'i hazzul maulud zo ta hannun anne ko ba yahude ko ba nasara wa min wa min husni hazzihi mu'minai su haife shi saboda me tarbiyan da ya tashi da shi galibi da shi yake tashi sai wata rahamaniya ta arrahmanir rahim in ta hada da shi sai kaga ya bar gadon gida ya bar yahudanci ko ya bar majusanci ko ya bar nasaranci ya dawo ma millati ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen zaka gane wannan tun daga kananan yaran za ka ga yaro lokacin da yake fitiransa mu iyaye ba mu fata ta ba akwai san juna a tsakanin yara kanana akwai taimakon juna kuma akwai gaskiya mu ke bata ba azumi ba ne? ana shan ruwa ɗanka ya shigo wajenka ka ba shi wani abu na daban da ba a ba su ba kila ka sayo kankana an yanyanka maka baka raba ma yara ba da zai shigo wajen shan ruwanka ka dau daya ka bashi yana dafawa zai fita a guje Adamu a Musa a Maryam DJ ku je baba na ba da kankana bai san hasada ba a bai san hasada ba ya samu to kowa ma ya samu wake koya mashi rowa da hasada mu da ka ba shi to zauna ka ya mu kowa wani tarbiyya ka ba shi an aiko ka zo kai ka je ka ce na yi bacci me ka koya mashi ƙarya ƙarya shi ya sa a musulunci alƙadi in zai hukunci yana an san shaidan yara idan babba bai shiga tsakani ba ƙa'ida ne wani adalai ne babba na shiga tsakani sai ce ku ce kaza in aka yi sa'a ta kwale ce baba ya ce mu ce kaza kamar yadda ta kan kwale in ka aika ka ce ba ka nan, ko kana bacci bai riga ya gumbata da ƙaryan ba sai ce babanmu ya ce a ce baya nan to a nan wasu malamai suka ce su ma za Allah za a yi amfani da iliminsa domin a ilimin Allah ya san in ka girma za ka yi imani ko ba za ka yi imani ba to sai ka bar ma Allah kakka yanke mashi hukunci wannan ya wuce matsayinka ya wuce iliminka al-imam bagawi ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla ga wanda yake so ya koma gare shi ci gaba وإذا an أن نخلق قرية نمرنا مطر فيها نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا wancan kalma da na faɗi na imamul bagawi ba ina nufin tafsirinsa ba ina nufin sharhu sunna littafinsa وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يا وتعالى وإذا أردنا الله سبحانه وتعالى yace duk sanda muke son ko muka nufi an nuhulika kamyatan mu hallaka wata ƙasa wato jama'an ƙasar amarna mutu mafiha sai mu umarci masu kudin da masu mulkin su yi mana ɗa'a fafasa fiha maimakon su yi mana ɗa'a sai su ƙi su koma suna ki suna kafici sakamakon haka fa haƙa alai halƙaunu sai kalmar azabar da muke tabbatar da ita ga masu kafici ta sauka a kansu a dammar na ta tafiyewa sai mu dagar gaza wannan ƙasa mu rusa ta rusawa wannan ayar za mu dube ta har yanzu ta hanya biyu akwai mulhidai makiya Allah makiya addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke amfani da wannan ayar a uzubillah a uzubillah bi isa kalimatan ta hamsin afuwakin in ya kuluna illa kazi ba su ce Allah bai adalci ba ko kishiyar kalmar suke faɗi kai tsaye su ce to gashi Allah ya umarci masu kuɗi da masu hali su yi fasikanci wai amarna mutu mafi hafa fatau sai mu umarci masu kuɗi da masu hali mawadata su yi fasikanci kuma in sun yi fasikanci fa haka alai halƙauri sai mu saukar masu da ruwan azabanmu mu ga wannan ƙasa ko gari ko alƙarya kaga wannan ba yahudi ya fassara ce sannan su ƙara cewa to an ce masu kuɗi masu hali masu kaza sun yi fasikanci sannan Allah ya ce fadan marna ha ta dimira mun musa ƙasan gaba ɗaya to talakawan ba sannan an zalunci ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan kololuwan kafici ne a fassara alqur'ani bi ra'ayil mazmum ƙololuwan kafirci ne a'a fassara ita ce kamar yadda muka yi a gurguje muna umurtan masu kuɗi da masu hali da masu mulki saboda duk inda ka je a duniya waɗanda suka fi mujirmanci shugabanni ne da masu kuɗi waɗanda suka fi ƙin Allah a wasu lokuta masu kuɗi da shugabanni idan masu kuɗi da shugabanni suka gyaru insha Allahu sai dai wanda ya zama ban wuta dole amma cikin sauƙi za ka ga al'umma sun gyaru idan masu kuɗi da shugabanni suka lalace talakawa 'yan ɗaukan gara ne ‘yan an shata ne shi ya sa kullum za ka ga talakawa in an tashi masu azaba sukan ce ina a ba'ana tsadatana wa kubara'ana fa'adallu na sabila su ‘yan bi ta zaizai ne galibi sai ka ga mai kuɗi ɗaya talakawa tuli ƙarƙashin shi in ya ce baƙi su ce ya fi gawayi ko da abin ya fi nono fari shugaba inda di ya kaɗa ya ce da kyau sai a ce kyakkyawan gaske in ya ce da muni ko da kashi ne sai su ce ba mu ga abu mai kyau kamansa ba ba ku ga yana kyalli ba galibi shi yasa ka ji koke-koke zai ra'ai ta rigima da neman kafa hujja gobe kiyama cewa mun biyayya ga shugabanninmu ne da masu kuɗinmu su suka ɓadda mu amma ba za ka ji mai kuɗi ko shugaba yana cewa na bi talaka na ne ka za ya ɓadda ni ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala nan sai ya ambaci masu kuɗi da masu jin daɗi masu jin daɗi kuma mutafiha ai mutana'imuha su ne masu tsabon kuɗi da masu mulki wannan kenan nan, ta ɗaya mahangan da ake cewa ba a yi adalci ba ya za a hallaka duka Allah yana da ƙa'ida ƙa'idar ita ce ma daman za ka ga ɓarna ka ga kafici ka ga shashanci ka ga ashararanci kai ma ka taya ko kai zubun ka yi jangon ka ce ba ruwana to duk sanda bala'i ya zo za a haɗa da kai fattaku fitnatan la tusibanna allazina zamu minkum khasa ku ji tsoron fitina saboda haka idan kun zama kaman ashabu sabt an karkasu su akwai masu wa'azi Allah ya hana su ranar asabar kuna yi me yasa kuke ku daina ku ji tsoron Allah sai wasu suka kama kai lima ta'izuna qauman illahu muflikahum ina ruwanku dan me kuke ma mutane wa'azi wanda Allah ya riga ya halakar da su da tsira ya zo sai aka ce an tsirar da waɗanda suke umarni da alkhairi suke hani barin mugun aiki aka hallaka masu su ba a ce komi ba a kan waɗanda suka tsaya suna sa ido malamai suka ce in sun ƙi masu wa'azi ne da su aka hada idan kuma mubalaga ne na wa'azi sun yi wa'azin sun yi wa'azin to mene amfanin ma ma mutanen da Allah ya hallaka wa'azi aka ce sun shiga kogon mun tsira ko ke abin nan jirgin mun tsira kuma wannan shine abin da ya inganta a hadisin nan ن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعند النبي يشهد وجنت وترانينا لا إله إلا الله ويل للأرب من شر قد اقترب ينا كلمة شهادة ينا سنن بلائي يا فسسام ا ل ا ر ب وقاون شرينا قب فتح فتح اليوم من ردم ي أ وما أ an huda an huda katangan ya juju da ma juju yana ta maimaitawa sai da tuna zainab radiyallahu ta'ala anha ta kada baki ta ce ya rasulallah a nuhulik wa fina salihun za a hallaka mu bayan a cikinmu akwai na gangaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza kasara al tabbas za a hallaka mu a lokacin da kazanta datti ya yawa cikin al'umma zunubi ya yawa ba a wa'azi haka alƙur'ani ya karanta da mu wa ma kana rabbuka li kulikal qura bi zulmin wa ahluha muslihuna hunaka farqun bayna salihina wa muslihina الصالح الذي كان صالحا في نفسه والمصلح من كان salihan في muslihan مصلحا لغيره in mun zama salihai ba ruwanmu da islahi duk manzanni an aiko su ne su yi islahi in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa lillah alaihi tawakkaltu komin sallanka komin azuminka komin zakkanka komin hajjinka in duk wata sai kai umra inda za ka ga ana shirka ba za ka ce a daina ba Allah ya hana mai yi zai shiga wuta in bai tuba ba in za ka ga ana zunubi caca ga gidajen kallo nan ga gidajen caca nan na tura-turan sanda a tebur da wani ɗan ƙwallo yara sun zama 'yan caca a garin nan akwai gidajen irin wannan sama da saba'in ƙididdiga muka yi ba da ka ba daga tudun wada zuwa cikin garin nan sama da saba'in ‘ya'yanmu ke zuwa don me ba za su yi sata ba don me ba za su tare a saƙo su ce kawo wayarka kawo abin da ke ajihunka kana nawa su tare ka har abin da ake yi kenan sai a yi shiru a kama baki ba za a ce a daina ba zina ya yi yawa bin maza ya yi yawa maɗugo ya yi yawa to idan muka ce za mu tsaya mu yi ta sallah alaikum an fusakun la ya zurunkun man iza ta daitun to lokacin bai ba dole mu yi wa'azi dole mu fadakar mu nemi a yi islahi kullum amma ka tsaya kai salihun ne ba musulihun ba ne wallahi Allah zai sauko da azabarsa kuma ta ummu saliha wa salih da kai da kake ganin nagari ne da shi mai shegantakan baka nuna masa hanya mafita ba duk za a hada a kwabbi wannan sunna ce ta ubangiji Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا قام فيا أولنا الآية لإذن الله سبحانه وتعالى muna roƙon Allah ya ba mu fahimta ya raba mu da duk abin da zai raba mu da daidai inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka bamu ikon fahimtar kuskuren mu domin gyara jama'an musulmi muna daɗa tunatar da mu yanayi da ake ciki wanda Allah ya ba shi dama ya taimaka ma mabocinsa ko ɗan uwansa ko duk wanda yake ya gan shi yana da bukata a taimaka ma marayu da musakai da masu bukata ta musamman ko masu lalura ta musamman gaskiyar magana al'umma na son tallafi suna son taimako falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة mu yi ƙoƙari mu taimaki makota mu taimaki 'yan uwa da abin da duk za mu iya babu kaɗan a aikin Allah annabi yana cewa ku nemi tsare kanku barin shiga wuta koda da tsagin wajen dabino ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana damuwanmu ya kawo mana halal ya wadata mu da shi ya raba mu da haram sai inda muke akwai wani bawan Allah ya kawo alƙur'anai guda biyu waya na qalun jiya na so in magana na sha'afa wasu masu dan girma kaman wanda malam ke karantawa haka to an ba da ɗaya ana gaya mun cikin masu karatu kuma an ba wani guda ɗayan ala gafata malam wanda ya kawo muna maka addu'a Allah ya yanta ka barin wutar jahannama ya sanya dalilin wannan alkur'ani ya cece ka kuma Allah ya yanta mu gaba daya barin wutar jahannama Allah ya sa muna cikin wanda alkur'ani zai cece su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum to bismillah wannan ne to dan Allah malam kamar yadda